أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كرشن سورة الأعقاب a jiya mun tsaya aya ta goma sha tara yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta ashirin daidai inda ubangiji ta yake cewa wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari na يعرض a كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ubangiji ta'ala yace wa yawma yu'radu na kafaru a lannari, ya ya lallahi sallallahu alaihi wa sallam yi musu gargadi mutanen makka da sauran kafuran duniya Ka yi musu gargadin ranan da za a yaye rufin wutan jahannama a matso da ita kusa da kafurai su kalle ta hankalinsu ya tashi wato wannan ranan za a fito da wutan jahannama a matso da ita kusa da dukkan wanda bai yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala wanda ya kangare wa Allah bai yi wa Allah da'a ba idan aka matso da wutar kusa da su sai ubangiji ta'ala ya ce a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tafiyar da jin daɗin ku a nan rayuwarku ta duniya wastamtatun biha kun ji daɗin ababen daɗin ku a nan duniya an riga an gama falyoma tujzauna azabal huni yau za a yi muku sakamako ta azaba azabar walakanci bima kuntum tastakbiruna fil ard saboda girman kan da kuka yi a bayan ƙasa kuka ki ku sallama wa ayoyin Allah subhanahu wataala bi ghairi haqqi ba tare da kuna da wata hujja ba kuma ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tafsukun kuma saboda fasikancin da kuke yi a duniya shine fita daga da'ar Allah subhanahu wataala da haka sakamakon ku sai zaman mummunar azaba ne da aka da muku ranar alkiyama wato shi kafuri iya jin daɗinsa a nan duniya ne a ne zai gama jin daɗinsa in yayi wani abun alheri ma a duniya to sai dai a saka masa a duniya amma a lahira ba da rabo don za a ga wasu kafirin suna da ɗan kirki za su dinga kyautata maƙwabtansu da abokaninsu da sauransu don kafurkin ma wani ya fi na wani to shikenan idan kafir ya yi abun kirki a nan duniya to za a saka masa a duniya ne shi bai da rabo a lahira ko misal zarar tunda bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to sabanin mumini shi kuma yayi aikin alkhairi sakamakon yana lahira ne yana na yana jiransa saboda shi yayi imani da Allah subhanahu wataala duk jin daɗin da ya a duniya in ma ya ji to wannan to min tabi ne jin daɗin lahira shine babban jin daɗi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mu'mini ne gidan yari ne a wurin sa komai jin daɗin da yana cikin matsala ne sai ya je lahira don ya shiga gidansa na aljanna sannan duniya kuma aljannan mumi abun nan kafiri ne shi a wurinsa aljanna ne saboda haka duk azaban da ya sha a nan duniya idan aka kwatanta sa da wata zai sha a lahira to zai zama a duniya kamar yana cikin aljanna ne to duk wani jin daɗi da ya kamata ya ji ya riga ya ji shi a nan duniya to a lahira idan aka matso musu da wutan jahannama ga suna ganin ta hankalin su ya tashi to bangi ta lafi ai kun tafiyar da jin dadin ku a duniya yanzu kan ba jin dadin da ya rage ka yi aure ka ci abun da kake so ka sa tufafin da kaga dama ka hau motar da kake so in Allah ya kaddara kai mai arziki ne in ma ya ne ne dai ko ma wahala ka sha a duniya tunda baka yi imani ba to in an kwatanta shi da na lahira jin daɗi ne saboda haka kun tafiyar da jin daɗin ku wato ainihin da ya kamata ku ji tun a duniya kuma a yau za a muku mummunan sakamako sakamako na wadatanci ita ce azabar Allah subhanahu wata'ala za a saka muku azaba ta wadatanci saboda girman kai da kuma fasikancin da kuka yi wato wannan ayan aya ce abun tsoro duk da cewa ta sauka akan kafurai amma ubangiji ta'ala yana gargadin bayinsa gaba ɗaya da ita cewa kada mutum duniya ta ruɗe shi idan duniya ta ruɗe ka sai ka sallama mata kawai baka damu da addinin ka ba to shikenan za ka tafiyar da jin daɗinka na lahira a nan duniya sai ya zama jin daɗin da kai a duniya shine kawai rabonka na jin daɗi amma a lahira ba ka da wani jin daɗi ko misƙala zarrafi idan mutum ya yi take ya lalata imaninsa da shirka to abin da zai faru da shi kenan ubangiji ta'ala zai ce ai kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar ku ta duniya kun ji daɗi kun walwala yadda kuke so yau kuma azaba ce ta walakanci za a saka mu da sababin wannan ayan sayyidina Umar yake taka tsantsan a al'amura na rayuwa na duniya wato shi shugaban mu'mini ne amirul mu'minin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a zamanin sa an samu wadata don an yi yaƙi garuruwa daban-daban an ci ganima a matsayinsa na shugaban duniyar lokacin don ya wuce a ce shugaban ƙasa idan ya ga dama zai iya jin daɗi kowane iri domin sai na umar a zamaninsa ne aka fara yin al'ikita wato gwamnati ta dinga ɗiban kuɗi kawai tana bawa talaka ba kai wani aiki ba a zamanin umar aka fara wannan a zamaninsa ne aka samu baitul mali musulmi ga tara dukiyan kawai kai an baka kaza wannan dubu kaza wannan dubu kaza haka kawai za a dinga bulbulowa ana baku ba ku yi aikin komai ba saboda wadata amma duk da haka shi sai na Umar din saboda wannan ayan baya jin daɗin dukiyar baya amfani da ita sai na Umar bai ci wani abu mai daɗi ko wani abun sha mai daɗi ko ya sa wani tufafi na a zo a gani ma. kawai sai rayu rayuwa wato wata irin ta abin rayuwa mai kaushi rayuwa ta zuhudi in an samu sai dai riba wa talakawansa amma ba dai wato ainihin shi a gidansa ko shi ya ce daji ba sayyidina umar ya ce kun libatan, walakin ne طعاما وأحسنكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي لحياة الآخرة yake gaya wa talakawansa sai ce da na ga dama sai na fi ku cin abinci mai daɗi kuma zan fi ku wato tufafi mai kyau sai dai ni ina rage jin daɗin nawa ne domin rayuwa ta lahira saboda kada in tafiyar da shi a nan duniya gaba ɗaya to da aka yi shi yasa bai yi hakan din ba kuma sai na Umar haka yake rayu adalci irin na na Umar shine babban abu misali ga wadata nan an samu amma kuma babu ruwan saboda haka yake shi zai ji da zai dan rayu kawai irin rayuwar lalura ba zai sa rigan da ta fita kowa ba ba zai sa kuma abin ba zai ci abincin da ya fi na sauran talakawa ba wanda irin wannan rayuwar kuma ita ne irin ta Umar bin Abdul Aziz yayi Umar bin Abdul Aziz kafin ya zama khalifa mutum ne bai dan wadata daidai gurgudu amma yana hawa wannan mulkin kawai sai aka ga rigunansa gaba ɗaya sun zama tsofaffi rayuwar gaba ɗaya ta zame masa wani iri yana ramewa yana baki kawai saboda shi ya ce tunda aka tsora masa wannan nauyin shi kuma zai rayu rayuwa ta talaka kamar yadda talaka zai rayu sai na umar wata ran an samo ganima na kyalle haka irin na yaji sai rarraba wa mutane kowa ya samu kalle ɗaya ne kawai ma'ana zanin da zai tsora babu mayafi shi ma sai ba wa kansa wannan zanin kwaya ɗaya bai ba wa kansa guda biyu ba amma da ya fito yana ba. sai aka gan shi da zani da kuma mayafi ya yafa shi ya samu guda biyu yace isma'u wa adi'u ku ji abin da zan gaya muku kuma ku mini da'a a cikin hudu ba sai wani ya tashi yace la nasma'u wa la nuji ba za mu ji abin da za ka gaya mana ba kuma ba za mu bi ka ba sai ka mana bayanin ya aka yi ka samu gyauto biyu mu kuma ka ba mu gyauto ɗaya sai ka mana wannan bayanin kafin mu saurare ka sai na Umar sai duba cikin mamu sai hango ɗansa Abdullahi bin Umar ya ce Abdullahi tashi ka musu bayani Abdullahi bin Umar ya tashi ya ce rabona ne da aka bani na ɗauka na bawa babana ya haɗa da naka rabon shi ya sa ya samu guda biyu amma shi ma ɗaya ya bawa kansa wannan shine adalci irin na shugabanni yanzu idan ka kwatanta irin waɗannan da irin shugabanninmu na yanzu abin mu ya fashe da kuka ne ba su suke wawashe komi da komai shi talaka yana nan dai a cikin wahala ko gwamnati ta samu kuɗi ƙasa ta samu kuɗi shi babu canji a wurinsa yana nan a yin yake sai dai su ta canja musu amma kai ba za ta canja maka ba to sai na umar yace ina kaffa kaffa da rayuwata ba kowane abu nake ci ba ba kowane abu nake sha ba saboda tsoron kada in tafiyar da jin daɗi na na lahira a duniya kamar yadda wannan ayan ta bayani wannan shugaban ƙasa fa kenan abin nan shugaban duniya na lokaci sannan kuma sai na Umar sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an masa albishir da aljanna garanti tun kafin ya mutu manzon Allah ya gaya masa shi dan aljanna ne amma yake wannan kafa kafa to ina ga mu wanda bamu san ina ne ma makomar mu ma malamai suka ce babu laifi mutum ya dan ji daɗi a rayuwa jin daɗin da ba zai shagaltar da shi ya hana shi wa Allah ta'ala da'a ba dan jin daɗi na daidai gurgudu wannan ba ana ka ba don ubangi ta ya ce kul ma harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah fa ga mu ya rasulullah wane ne hana yi addu'a duniya wa ya haramta Allah ta'ala bai haramta da kuma cin abubuwa na jin daɗi Allah ta'ala bai haramta ba har ne da musulmi duk za su iya jin daɗi a duniya amma a lahira ne babu mai jin daɗi sai mumini in ji ubangiji ta'ala to sai ka ji daɗin gurgudun wadatanka don ka gode wa Allah da wannan wadatan yadda bai zai shagaltar da kai ya hana ka aikin lahiranka ba amma idan ka yi yadda zai hana ka aikin lahiranka to kaga shi kenan sai ka shiga cikin wannan aya in ka je lahira sai a ce to ka tafiyar da jin daɗin ka tun a duniya a nan ba ka da rabo amma ka ji daidai gurgudo gurgudun wadatanka ka bauta wa Allah yadda ya kamata sai ka ji daɗi a duniya ka je lahira ma kuma ka tadda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu a cikin bayinsa sannan sai ubangiji ta halaye واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم kafin mu fassara wannan ayan بنجلي ta lati ya ɗanɗana musu wannan azabar ne saboda girman kan da suka yi a duniya bi ghairil haq ba wato ba tare da gaskiya ba so akwai girman kai ne da ake da haƙƙi kaga babu shi wato wannan shine malamai suke ce masa sifa lazima ko sifa kashifa wato a duniya babu wani mutumin da ya cancanci ya girman kai wannan siffar in ka tsora a kanka ita dai ka halaka kawai babu wani haƙƙi da zai sa ka ko wani dalili da zai sa ka girman kai kama ubangiji ta ya ce bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq don ya nuna maka cewa shi girman kai ana yin sa ne ba a bisa cancantawa dama aka yake tafiya duk wanda ka ya girman kai to ya shi ne bi ghairil haq babu cancanta shi yasa ake ce mata sifa lazima ma'ana tana lizintan abin da aka ambata a bayanta ta ko kuma ka ce mata sifa kashifa wato mai bayyanar da me ake nufi da mausufin kuna girman kai ba tare da haƙƙi ba dama girman kai baya yiwa da haƙƙi da rashin haƙƙi ne ake yi. wato wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ne yake cewa kul man qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma badan wal ithma wal baghy bighairi al haqq Allah ta'ala ya haramta alfasha na zahiri da batini da kuma zunubai sai ce wal bagaya da zalunci bighairi al haqq ba tare da haƙƙi ba ba ko ni zalunci ne da ake da haƙƙi babu dama rashin haƙƙin ne yasa abun ya zama zalunci wato wannan siffar ta hana mana duk inda ka ji an ce zalunci to ba haƙƙi ne aka yi zalunci in kana da haƙƙi ba za a ce ka yi zalunci ba sannan haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullahi illa bi ida salati at-tayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tariq li-dinihi al-mufariq lil-jama'a baya halatta jinin mutum musulmi sai manzo ta ce wanda yake shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah ni kuma manzon Allah ne sai ta hanyoyi guda uku ko ya zama ya taɓa yin aure ya zina za a kashe shi ko ya kashe wani rai a kashe shi ko ya yi rijiya bar addinin musulunci a kashe shi to aka ce dami mri'in musulmin jinin mutum musulmi ta kashe kuma mai shaidawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah to akwai wani musulmi ne wanda ba a cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah babu shi don an rasa wannan to an rasa musulunci Wani ita ce sifa kashifa wato idan baka san waye musulmin ba shi ne aka ce maka yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam Me shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da haka irin wayannan sifofin ba su da mafhumi wa taqatuluna al-anbiya bi ghairi al-haqq kuna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba to akwai wani annabi da aka kashe shi da haƙƙi ne annabi zai wani laifi ne na har a kashe kaga bai zai yi ba to ma'ana duk inda ka ji an kashe annabin Allah to an kashe shi da zalunci ba da gaskiya ba wannan siffofin ba su da mafhumi kwata kwata ubangiji ta'ala yace wa qur'aka adin ka ambaci labarin dan uwan adawa adawa ta kabila ne dan uwansu shine annabi hud dan uwansu na kabila ba dan uwansu na addini ba annabi hud alaihi salam ka ambaci labarin annabi hudu annabin adawa iz zara qaumahu bil ahqaf a lokacin da yayi wa mutanensa gargadi a ahqaf ahqaf wani tudun yashi ne a kasar yaman wato yashi ne yayi tudu yayi tudu ya zama kaman duwatsu to akan wannan wurin suke zaune nan ne ainihin wurin zaman su wato haka da mutane suke ko da yake har yanzu akwai sai ga mutum ya bar wuri wanda yake santa wanda bai da matsala sai je can saman duwatsu ya dinga zama ko saman wani yashi kawai na ne wurin zama sa wanda kai kila da kira zaka iya hawa wannan wuri amma sai kaga gidajensa akan akan dutse kuma har yanzu akwai irin waɗannan mutane har yanzu a duniya akwai wanda gidajensu zaka samu saman duwatsu ne sai sa in ka je aikin haji ko a arfa ko a muzdalifa zaka dinga hango wasu mutane can saman dutsen da ba za ka iya hawa ba to su sun riga sun saba ne a irin waɗannan wuraren suke rayuwa to ubangiji ta ala yace adawa suna zaune a haqaf wato saman tutun, yaki wanda abin nan tsawon ya kai tsawon manya manyan zuwa a kasan yaman ce wa qad khalatil nuzur min bayni dai. gargadi ya zo musu min bayni dai. ko kuma masu gargadi sun zo musu min bayni dai a kafin annabi hudu wa min khalfi da kuma bayan annabi wato an yi manzanni kafin annabi hudu kuma sannan bayan annabi hudu ma an yi manzanni kuma sun gargadi jama'a su kamar yadda annabi hudu shi ma gargadi jama'a sa abin da suke cewa shine Allah ta illa Allah kar ku bauta wa kowa sai ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai za ku bauta wannan kalman kuma da ita ne kowane annabin Allah ya zo kar a bauta wa kowa sai ubangiji subhanahu wata'ala sannan ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni ina tsorace muku azaba ta rana mai mai abin nan mai girma ita ce ranar alkiyama ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ranar alkiyama ku yi imani da ni abin da ya ga musu kenan annabi hudu ku yi imani da ni adawa domin akwai wata rana da za ta zo wanda wannan ranan rana ce mai girma kuma akwai azaba tana nan tana jiran ku a wannan ranan idan ainihin ba ku yi imani ba kuma ina tsorace muku wannan azaba wannan yana mutu gargadi domin su yi imani da shi su samu tsira gobe kiyama amma ga amsar da suka bashi قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون Ubangiji ta lace ƙalu adawa sai suka gaya wa annabi hudu, a ji ta na littafi kana an alihatina, yanzu ka zo mana ne don ka kau da mu daga bautan gumakan mu daina bautan gunki mu zama bautawa ubangijinka to fatina ma ta'iduna in kunta min as sadiqi ka zo mana da azaban da kake cewa za ta same mu din tun a nan duniya inda kake kake yi wato haka adawa suka yi tsaurin kai da annabi Hud ya mutu gargadin cewa in ba su imani ba akwai azaba ranar alkiyama to saboda girman kansu sai suka ce a ah, mu ba ni magana ranar alkiyama azaban ta zo tun yanzu inda gaske kake yi kana son ka hana mu bautan gumakan mu to qala sai ce mal ilmu inda Allah ilimi a wurin Allah yake ni ban san yaushe azaban za ta zo muku ba ko a nan duniya in kun cancanci haka Allah ta'ala zai azabtar da ku ko kuma sai a lahira to azaban duka biyu ta same su ta same su a duniya sannan kuma ta same su a lahira kamar yadda zamu yi bayani ubangiji ta ce wa uballighukum ma ursiltu bihi sai annabi hudu ya ce ni ba abin da aka aiko ni shine in isar muku abin da aka aiko ni da shi kuma shine aiki na kawai sako ne Allah ta'ala ya bani na tauhidi in zo muku da shi muku gargadi ku yi aiki da wannan tauhidi amma idan kun ki wannan kuma ya rage naku amma ni ba ni da wani abu babu azaba a hannuna da zan saukar muku akan ta da zan saukar muku da ita akan ku yace walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ina ganin ku ko mutane ne jahilai kun jahilci azabar Allah kun jahilci girman Allah subhanahu wataala da kuna da ilimi kun san azabar Allah da ba za ku ce a gaggauto a zo muku da ita ba da za ku nemi tsari da ita ne ku yi imani amma tun da ku jahilai ne ba ku san girman Allah subhanahu wataala ba za ku iya faɗan wannan magana amma ni dai na isar da sako wannan maganan saukar da azaba kuma wannan baya hannuna ina hannun ubangiji subhanahu wataala sai Allah فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وبنجي تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته يا إندا suka ga wani hadiri ya dauro musu aridan yana nan yana zuwa irin hadiri ya tashi din nan mustaqbila awdiyatihim yana fiskantan kururuwan su qalu hadha aridun mumtiruna sai suka ce wannan hadiri ne da zai yi mana ruwan sama wato abin da ya faru sai Allah ta'ala ya jarabe su da fari zamani mai tsawo ba a musu ruwa ba suka shiga wani hali suna marmarin su samu ruwan sama suna ainihin neman ruwan sama ruwa a jullo shikenan sai hadiri ya tsauro to da hadiri ya tsauro su sun ɗauka ruwan sama za mu suna ta murna sai suka ce haza aibun mumtiruna ai wannan ruwan sama ne wanda zai mana ruwa ko hadiri ne wanda zai mana ruwa to bangi ta ce bal huwa masta'ajaltum bihi ba ruwan sama bane abinda kuke gaggawan ya zo muku ne ba sun ce azaba ta zo musu ba haka suka faɗa suka ce ba lahira ba ta zo a duniya